الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين نوام أسكلم أفريكا تيفي تري أدب نبكي فان دنيا سلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته بركم دون لوكشي بركم لساكي سادوا أتكن شرن تاسير القرآن شرن دميكي تتمع لباكي مؤكم ودن سؤايوي نا القرآن ميجن ما دسك مستاسير أرايوا ودن سؤايوي دا إدن سكجي أنكارنتا كوسن كارنتا سكن سيأكم ودن آيوين domin tuntuntuni a kai waɗansu ayoyi da sukan tuna musu da Allah su kusantar da su zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala waɗansu ayoyi da idan sun ji yana tuna musu da waɗansu abubuwa da suka faru a rayuwarsu a yau a cikin wannan shirin muna tare da babban malamin wato prof mansur isa yalwa daga tarayyar najeriya Profesa muna maka maraba a shishir tasirin alkurari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prof kamar yadda ka ji a shimfida a kan shirin mukan yi linkaya a cikin littafin Allah subhanahu wataala mu shiga sama da ƙasa da tsakiya da ko ina a taɓa a zaƙulo waɗansu ayoyi wanda la'alla na san ayoyin suna da yawa wanda suke maka tasiri wanda suke maka tasiri a baya waɗansu ayoyi wanda idan aka shiga ila damuwa idan mutum ya tuna da wannan ayan yakan samu sauki ya samu sanyi ya samu tasliya a cikin zuciyarsa wasu ayoyi wanda ƙila idan aka ji su akan tuna da waɗansu abubuwa suka faru ko lokacin karatu ko wasu abubuwa da suka faru a lokacin gwagwarmaya na ainihin dawa shekh idan za mu fara ah, da wacce aya za mu fara bismillahir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyyihi al-amin muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in bayan haka ina farawa da godiya ga allah maɗaukakin sarki sannan kuma da godiya ga jagorancin wannan gidan talabijin mai albarka na africa tv 3 da kuma kai jagoran shiri dr habib hakika alkur'ani kamar yadda duka muka sani wa'azi ne gargaɗi ne shirya ne sannan kuma sama da komi wato abokin tafiya ne akan tunanin ɗan adam mm. da kuma yi masa tasiri a cikin kwakwalwarsa a koyaushe wannan dalilin ne ya sa allah maɗaukakin sarki ya sa alkur'ani ya zama ɗaya daga cikin alfanunsa ga ɗan adam shine sanya wa mutum wato nitsuwa wajen tafakkuri da tadabburi a kai kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyan ya liyadabbaru wani ya liyatadhakkara ulul albab hmm. afala na alquran ayoyi a cikin alkur'ani waɗanda suke tasiri wa mutum inda yana karanta su kuma yana ta'amuli da su suna da yawa kusan dukan alkur'ani haka ne to amma akwai ayoyi da a wani lokaci hakika sukan yi tasiri a kwakwalwar mutum ko kuma su yi tasiri a cikin waƙi in rayuwarsa a wani lokaci ɗaya daga cikin irin waɗannan ayoyi da nake tunawa ni da tasirinsu a kaina a waƙi in rayuwata shine wani abu da ya faru da ni da kuma tasirin da na ga wata aya ta yi a kaina a wannan lokaci wannan aya ita ce aya ta 62 a cikin suratun naml mm. Allah maɗaukakin sarki ya ce amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma mm. Allah maɗaukakin sarki ya ce wane ne mai amsa roƙon wanda ya shiga cikin matsi da tsanani da takuri da lalura a yayin da ya kiraye shi wa yakshifu su kuma wane ne wanda ke kwaranye bakin ciki da damuwa wa ya ja'alukum khulafa al-ard kuma wane ne wannan da yake sanya ku ku zama mamaya a bayan ƙasa bayan waɗansu sun shuɗe ku kuma ku zamo kuna rayuwa a bayan ƙasa a madadinsu a ilahumma Allah akwai wani abin bauta ne da ke muku wannan tare da Allah qalilan ma tadhakkarun kai dai kaɗan ne kuke wa astuwa wannan aya bayan ita da kanta a ƙarshe ta ce kaɗan ne kuke wa astuwa yana nuna akwai bukatar a wa'aztu da abin da ke cikin wannan aya wannan aya tana nuna wato yalwar rahamar allah ga bayinsa wajen amsa roƙonsu da shiga cikin al'amarinsu da kwaranye baƙin cikinsu da yaye damuwarsu a duk lokacin da suka shiga hali na tsanani kuma suka tuna cewa ba sa da ubangijin da za su roƙa sai shi ba sa da inda za su kai kukansu sai gare shi ba sa da wanda zai yaye musu matsalarsu sai shi duk lokacin da mutum ya shiga wata damuwa ko matsi wannan aya ta nuna mun cewa inda ya kira allah allah zai amsa masa idan ya nuna wa Allah gazawarsa da gazawar kowa a cikin halittunsa sai shi kadai Allah zai nuna masa ya isa kuma dama Allah ya isa wannan ayar ta yi min wani babban wa'azi ala ta malam wani lokaci shekarar da na kammala karatu a madina shekara ta 2006 miladiya da ni da matata umu abdulrahim da mu ummu sulaim wadda aka haife ta a can aka yi mata certificate of birth a can muka zo dawowa mun kammala karatu za mu dawo sai muka shiga wani hali na matsi da ba na tsammani ne a rayuwata na taba shiga hali na ittirar irin na wannan lokacin ba na iya tuna wani lokaci da nake idan na tuna sai in ji kwalla ta zo mun akan irin tsananin haraci da na shiga har yanzu in na tuna kwanakin baya da na yi hira da wakilin gidan rediyo na bbc hmm. an tambaye ni wata rana ce da ba zan manta ba wajen farin ciki da kuma damuwa eh. na ambaci wannan hmm. to amma saboda lokacin ya takaita sai suka yanke wannan mutane sun yi ta tambaya ta me ka faɗa damuwar to shine yanzu zan faɗa don mutane su ji kuma don mutane su gane yadda Allah da gaske ke yi zalika bi annallahu Allahu Allah mai gaskiya ne kuma Allah shi ne gaskiya wato duk wanda ya gaskata Allah Allah baya kunyata shi inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala na zo za mu dawo an yi mana huruji an nihai kowa wanda yake da alaka da saudi arabia ya san mm, wannan mm. an ce an buga maka ka tafi to fa ka tafi ka tafi fita yar yar to matata da ƴata duka an buga musu hurujin nihai mun zo za mu dawo tiket ɗin da ake bamu na ɗalibai a lokacin duka tiket ɗin kyauta ne kai da iyalanka hmm. haka an buga mana tiket ni a matsayina da ɗalibi miskin na da kuɗin da zan iya sayan tiket wa kaina ballantana na iyalai hmm. haka an riga an ban kuma an baka ya wuce hmm. sai muka sa bukin ɗin ranar da za mu dawo jirgi daga madina zuwa jidda jirgi daga jidda zuwa najeriya zuwa kano to ashe an samu kuskure ni ban sani ba ashe ba a samu bukin na ita iyalina da diyarta ba na daga jidda zuwa kano sai dai daga madina zuwa jidda tare da ni duka aka yi amma wancan ba a yi confirming ba ni ban sani ba ni dai kawai na miƙa wa airline sun buga ashe sun sa cewa to be confirmed amma ni ba su gaya mun ba haka a jidda na yi komi yadda muka saba mu ɗalibai ka san bukin ɗinka da na local flight da na international mm. duka ɗaya ne ashe suna su ba buki saboda haka muka tashi daga jidda daga madina muka zo jidda ka san mata da kaya ta yi kaya ga tafiyar karshe saboda ga tafiyar karshe eh, oh, ga kuma tiket dinta da na yarta na ce mata duka ta dora eh, eh, da excess ticket dina Eh, eh, eh, excess luggage dina asali kamar yadda ka sani suna ba da 40 kg a wancan lokacin 40 daidai ake bayarwa za ka yi yawa a mm. lokacin ma duka za ka 40 kg mm. to amma mu jami'a tana ƙara mana kyauta ita za ta biya airline don haka za ka 70 kg don haka plus 30 don haka ga 70 na ga 17 ta 140 ga na yar da take da 10% din wannan don haka aka ƙara duka don haka kilo malam iyaka diki dikin kaya muka taso aka auno amma wato in aka auna ka sani da daga madina sai dai kawai ka zo ka dauka a kano haka muka gama aunawa muna zuwa ashe ita ba sa da bukin da ita da diyarta um musuliya haka da aka zo sai aka cire kayan aka ajiye jidda sai suka ajiye a jidda don haka ga wahalar yadda zan dauko kayan a zuwa auna su yanda da ni ban saba ba ɗalibi ne kaɗai na kawai na zo na kan wuce ni ga kuma sai aka zo aka ce mini ai ma matarka da yarka ba za su hau jirgi ba don ba sa ma cikin fasinjojin wannan jirgin sora tun ana sora awa biyu haka a tashi ana magana kamar wasa abu ya gagara lokacin wajejen karfe karfe ko sha biyu ko ɗaya na dare a can nan kuma ana wajejen karfe sha ɗaya ko karfe goma sai na kira mahaifina na ce an dan samu aka sifa don haka a tashi a yi na kaji Allah ke ci to gafa ta malam na tashi muka yi ta yadda zan yi da roƙo da wane ne ba batun roƙo ba ne na rasa yadda zan yi aka yi ta auna wa mutane mutane duk suka wuce aka gama komi ni kuma aka ce ka zo ka wuce tun da kai kana da buki zan tafi bar iyalina bar sannan kuma idan na ce zan jira kafin jirgi ya zo sai wani satin mu kuma ba mu khurujin nihai akan za ta fita a cikin 72 hours da haka kafin wani sati ah, za iya kama gama komawa immigration eh. a je a sake buga saboda ikama ta kare da haka wannan abin da aka bar ma dama alfarma ce sannan kuma idan na ce yanzu zan biya sai dai in sai mata sabon tiket ni kuma banda ko sisi Allah ya gafarta malam na fahimci dai abun da gaske na fahimci lamal a min Allah illa ilai ina rikice ina rikice ana ta auna kayan mutane aka gama awo gaba ɗaya duk abokai na ɗalibai suka je suka shiga jirgi lokacin tashin jirgi yayi ni kuma ina tsaye da iyalai na na rasa yadda zan yi ga kaya a nan idan na ce sun yadda ma da cewa ma za a ba mu a ɗora mu akan jirgin don jirgin ya cika in mun samu za a ɗora mu akan jirgin ma waye zai biya excess ɗin wannan luggage ɗin zan cire ne in zubar da kayan ya zan yi haka ni ban san yadda zan yi ba na shiga damuwa ka san mutum yana cikin halin tafiya kana mm. marmarin dawowa gida ga iyalanka haka aka rufe counter aka watse kowa ya rufe abinsa aka bar ni ni kadai wallahi ina gaya maka sai na tuno da wannan ayar sai na cewa mata ta ki jira ni sai na tattaki zuwa can wani wuri da nake hango wata fila sai na je bayan filar na waiwaya na gaba wanda yake kallo na sai na durkusa akan gwiwoyi na abin da ake ce kneel down eh. sai na daga kaina sama na ce rabbi sai ina tuno da wannan ayar sai ina roƙon Allah da abinda da wannan ayar ma'anar take ciki na ce ya rabbi mujibal mutarri idza da'a inni mutarrun fa ajibni yadda wannan ayar ta eh. na ce na faɗa a zuciyata na ce ya ubangiji na gaskata kuma na gaskata abin da ke cikin wannan aya duk abin da ɗan adam zai yi ya wuce duk asbabul arsin iya sun yanke eh an kulle an rufe har an kashe wutan wurin su kuma airline sun je sun rufe abin din su kawai kowa ya rufe an bar ni ni kadai a wurin ni kuma kawai ina ta cewa ya rabbi mujibal mutarri idza da'a inni mutarrun wa qad da'awtuka fa ajibni ina yi sai na ga kwalla sai na ji kamar an ce da ni tashi ubangijinka ya ji kuma ubangijinka zai amsa maka kawai sai na miƙe ina tashi sai na ji wani confidence a raina cewa kawai sai na daina jin duk abin da na da uku sai mu billahi al'azim sai na ga wani abin mamakin da ni ban taba gani ba ina takuwa ina isowa ita suna zaune haka kawai miskina kafin in iso Sheikh za mu ji karin bayani bayan hutar mu lokacin Allah <laughs> masu kallon mu kada ku yi nisa da akwai talabijin ku za mu je wata lokaci mu dawo kusance lafiya mu dawo daga hautar lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya ga wanda suka tarin shirin yanzu mana tattauna ne a cikin shirin tasirin alkur'ani a cikin wannan halka muna tare da prof ah, mansur isa yalwa daga tarayyar najeriya ah, prof na magana akan ah, wani yanayi da ka taɓa samun kanka a ciki a ƙasar saudi arabia da irin gwagwarmaya da aka yi aka shiga damuwa aka shiga matsatsai kuma tunda muna cikin shirin tasirin alkur'ani ne Ah, ka tuna da wata aya cikin alkur'ani mai girma ka fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala da zuciyanka da gangan jikinka sai abin mawa ke faru me faru ba wato gafata malam ina dawowa ina jin nutsuwa a cikin zuciyata ba tsoro ba kuma ba tsoro kwata-kwata na daina jinsa ina ji cewa yanzu Allah zai nuna ikonsa ina kuma jira in ga ikon kuma na tabbatar da cewa Allah zai yi kawai malam sai na ji ana ket ket ana buɗe kofa daga can sama shugaban saudi airline gaba ɗaya shugaban saudi airline gaba ɗaya ofis ɗinsa a can sama sai buɗe kakkak ina jin ana buɗe ki sai buɗe sai fito ya sauko yana takowa a hankali shi kaɗansa bai cewa kowa komi ba yana saukowa yana zuwa yana zuwa yana zuwa yana zuwa ni kuma ina tsaye kawai yana zuwa sai mun haka ce hati passport <laughs> uku sima billahi azim ya ce kawo passport dinka what ni ban sanya aka yi ya kai san kana da daga wallahi tallahi abinda da aka yi kira hati passport na bashi kuma bai ce mun bai ce mun cikin matsalan ka me ya faru ni ban sani ba ni dai kawai ina jira mujibul mutalli ya aikinsa kuma yayi kawai sai ya ce kawo passport na bashi kawai sai ya je ya danna ya kunna an riga an kashe an kashe wannan wannan eh. computer system din an kashe ta ya jira ta ta yi butin ta gama tunda tun wancan lokacin ka sai ta ta ba eh, irin na yanzu eh. bane ta gama ya kunna kyakkyakkyakkyat ya danna pap ya danna confirm ya danna nata confirm ya danna na ta confirm wallahi bai ce mun komi ba ya gama ya ce wani afshak ina kayan na ta jawo su haka ina ta irin gaggawan nan yana kallo na na ajiye su kawai sai dai ba ruwansa ma ya auna kilo na wani kawai na matso da su eh, ba eh. bai ma auna su ba kawai ya zo ya ta samu su tag ya ta daddaura komi da komi da kanshi da kansa ya kunna irin wannan abin da ke tafiya da eh. kaya din nan ya zo muka daga tare muka ajiye muka daga akwati muka ajiye ya danna abin ya tafi sai mu haka ya ce yalla <laughs> uqsimu billahi alazim ni kuma ban ce masa na gode ni ban ce cikin ka ba kawai ni dai na juya a idona akwai dan alamar kwallo haka ya ce mun komi ba ya tsaya a wurin sai da muka wuce ni da matata da yata yana tsaye yana kallon mu na je wajen wasu yan wasu immigration masu buga abin har sun yi haka sun fara gengedi an watse to ko eh to kawai suka zo suka dauka pap pap pap ba wanda ya tambaye ni ya kama kara ba wanda ya tambaye ni komi ina ta wucewa ina shiru wa kowa saboda ni yadda nake ji a lokacin ba ma zan iya magana ba muka yi ta zuwa har na zo karkashin jirgi wallahi tallahi jirgin nan yayi delay ina tsammani ya kai na kusan awa ɗaya ni ba sanya aka yi ba jirgi bai tashi ba kawai haka ina zuwa na zo na samu an riga an rufe jirgin wallahi tallahi an rufe kofar jirgi aka sa irin wannan abin matakalan nan na taka muka hau muka je muka samu wuri a ta gaba gaba wa aka daga a wurin ni ban sani ba muka je muka zauna muka dawo Najeriya gashi yanzu ina magana da kai amma yujibul mutarra wannan shine tasirin da bazan taɓa mantawa da shi ba darasin da na ɗauka akan wannan shine alƙur'ani gaskiya ne kuma saƙon Allah gaskiya ne wanda ya ƙara mun imani da cewa wannan alƙur'anin gaskiya ne kuma ubangiji gaskiya ne sannan wannan ya nuna mun daga baya duk abin da na zo na ji idan na tuno da wannan ayar sai in ga baya ban mamaki da Allah ya ce an man yujibul mutar wane ne yake amsa kiran wanda ya shiga cikin matsi al-muttar din nan ya shimalu mu'mina wal kafir zakar wal unsa kowaye ne ya shiga wallahi in ya roƙi Allah da gaske eh. Allah zai karba na ji misalai da yawa da daga baya na zo na fahimci cewa idan mutum ya yi ikhlasin zuciya ya roƙi Allah da wannan ayar da wannan ma'anar wannan ayar Allah yana nuna wa mutum ya isa inda mutum ya nuna ya gaza ko ba mumini ba ne da Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa raki rakibu fil fulki da'awu Allah mukhlisina na din sai ce falamma najahum ashe Allah yana yi ko da mushriki ne in yi ikhlasi ga Allah ya nuna Allah kadai zai iya ya roƙi Allah wallahi sai Allah ya amsa saboda Allah ya isa shi yasa ka ji Allah ya gaya mana alkur'ani cewa iblis wanda yafi kowa zama tsinanni wanda yafi kowa rashin albarka bayan Allah ya tsine masa ya ce fakhruj minha fa innaka rajim sai ya ce wa ubangiji rabbi fa anzirni saboda ya yarda Allah ne kadai zai eh. iya sai Allah ce innaka minal munzari an anza sosai ma iblis ya roƙi Allah Allah ya karba waye kake tsammani zai roƙi Allah Allah ba zai karba ana cikin wannan maganan ana cikin mai ne ya tsine masa yana mm. tsine masa sai ce to ya ubangiji rabbi kai dai mutum yake ubangiji na shi ubangiji shi ka yarda ni ne eh. ubangiji eh. ka yarda kai bawa ne to wallahi sai Allah ya nuna maka ya isa sai Allah ya ce masa innaka ina ce ne ma kake yi to za a baka saboda Allah yana nuna maka ne cewa shi ba abin da zai gagare shi la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama kuma Allah ubangiji ubangijin da mumini da wanda ba mumini ba dukkan su bayi ne a sa. da na kirki da na banza Allah yana nuna musu ya isa to darasin da nake ɗaukawa a cikin wannan shine kai kana mumini ka yarda da Allah ta yaya zaka bar ubangijinka wanda wanda bai yarda da shi ba ma in ya zo ya nuna gazawa zai karba balle kai da ka yarda da shi wannan ayar ta sa na ɗauki izina a rayuwa cewa duk lokacin da na shiga matsi ba na da wanda zan roƙa sai ubangiji na duk lokacin da na shiga damuwa ba na da wanda ya isa ya fitar da ni a cikin ta sai ubangiji na kuma yana sa ni in ji cewa a kowace ni ɗan gata ne tun da Allah ina da ubangiji na a sama wannan ubangijin nawa hasbi wani ni'mal wakili ya ishe ni kuma madalla da abin dogara idan an ce ga ubangijin ka dogara mm, mm, mm. sannan wannan aya tana tuna mun da yadda Allah ya yi wa bayinsa na gari a baya annabi Musa alayhi salam annabi Nuhu alaihi dukkan annabawan nan zaka ga tasirin wannan ayar a kansu annabi Musa ya shiga cikin halin ittira wanda yake mafi abun tsoro akan kowane mutum a duniya fir'auna tare da shi ba hmm. rundunarsa kaɗai ba suka fito suka biyo shi kuma fir'auna shine jagora da kansa shine kwamandan sojojin da za su biyo hmm. annabi musa annabi musa din nan fa ya gudu fafarartu minkum lamma khiftukum a baya lokacin da yan mutane kaɗan aka tura a je a nemo shi ya gudu amma yau gashi fir'auna fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin yasa aka ciro a dukkan garuruwa da mhm. ƙauyuka na kewayen masar aka tara rundunar sojoji kuma shi da kansa ya ce wa inna la jami'un hadirun hmm. la shirmatun qalilun za za murkushe su kawai kuma ya fito tare da kansa wannan wani irin hali ne na tsananin tsoro amma mutanensa sun razana suka ce inna la mudraku annabi Musa ya tuno da ubangiji akan irin eh, wannan aya ya ce kalla inna ma rabbi sayadin wannan rabbi din ce ubangiji na sai Allah ce fa'au haina an sa kawai immediately sosai ma saboda haka lokacin da ka nema ne a lokacin ne ubangiji in dai ka cikin halin iftirar kuma ka tuno ubangiji to a lokacin ne ubangiji zai nuna maka abin mamaki akwai lokacin da na taba gayawa wani bawan Allah duk akai irin wannan ne hmm. ya kira ne ci mana ina neman aiki na rasa yadda zan yi malam a nema mun hanya malam na ce masu ce masa ko ina kuke ne da ubangiji ce malam wannan wuri da nake neman aiki sai an biya miliyan uku ake samu malam wannan wuri na ce masa na ce ka je ka je musu ta sama ya salam ya ce ta yaya na ce na ce je ka tashi da daddare ka yi alwala in ka zo addu'a ga Allah kar ka yi wato bi kalbin ghafil hmm. kai da baki kawai ka yi tare da cewa kamar kana gaban ubangiji ne kuma ka yi kana jin gadara cewa kai kai bawa ne dan gida za a yi maka nace in za ka iya kai masa kuka kamar yadda wani malamin mu yace idza da'utumullah hmm. yace fad'uhu abin nan kama ya tulubu sabiyu min abi la ilaha illallah idza a'tahu fariha wa illam yu'tihi baka yace ka je kai kuka kamar yadda da in yace baba ka ban in yace babu ma zai ta kuka sai an bashi yace kai ma ka je ka nuna ubangiji kai na sani wallahi ina gaya maka bawan allah nan ya tashi ya roki allah a cikin dare ya yi wannan alula ya fila raka a biyu ya yi wa ubangiji wannan abun ina ma rantsewa da allah bayan sallah asuba yana masallaci shi ya manta kawai sai ga waya lambar da bai sani ba sai aka kira shi su ce mishi kai ne wani daga jihar kaza ya ce sai ci to ka yi applying a ma'aikata kaza ya ce eh na yi sai ce to ni ne wani wani na kiran ni ne darakta mai kula da maganar daukan eh, ma'aikata na zo kawai ina dubawa ne ya ce ni aikin abin da nake yi shine na tabbatar da cewa ana sai da appointments ana wane ne to ni kuma ina so nemi aljanna da wannan aikin ni da eh. Allah na kan zo duba ne in ga wane ne bai da wanda ya tsaya masa don haka na tambaya waye ya tsaya wa wani ba don haka an ɗauke ka aiki kawai zuwa kafin karfe tara sai ga an turo masa text daga ma'aikatar cewa je documentation a satin kafin satin ya kira ya kare ce malam gani a hanyar abuja zan je documentation an ɗauke ni yanzu haka yana aiki a wurin ya zama babba ya taɓa ma ɗebo sauran abokansa ma'aikata suka zo min har ofis a nan a biyu cikin kuma an gama ko kobo bibiya ba yanzu ya zama wani babban misali ta yadda idan aka zo wani abu na musamman eh. sai a sashi a ciki saboda wannan ba dan alfarma bane an san zai je tsare eh, gaskiya dai wannan haka take mutane suna mantawa da ubangiji a sama sai su allaka zuciyarsu da wani bawa miski na san wani wani zai mun kaza wanda shi ma ke nema a wurin ubangiji ka nema a wurin wanda ake nema a wurin sa idan ka shiga damuwa to ka tuna da amman yujibul mudarra idza سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام da gaske hakika wannan tasiri mu kan mun tasirantu muna fata masu kallon su ma san tasirantu Allah subhanahu ta'ala ya bamu albarkacin alqur'ani ya bamu ikon dabbar alqur'ani da kuma fahimtar ma'anonin shi ah, ana nan wuce lokacin shi da zo karshe sai majalisi na gaba sai mu daura insha Allah masu kallon mu duka duka lokaci mun halisa sai Allah ya saki tara mu majalisi na gaba za mu daura ku shiga bar da Africa TV 3 wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته